واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ku ambaci Allah da yin kabbara da hailala a cikin 'yan kwanaki kaɗan, su ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan Zulhijja, duk wanda ya gaugawa ya fita daga mina bayan ya yi jifar ranar sha biyu ga wata, to babu laifi a kansa, saboda Allah ya yi rangwame a kan haka, wanda ko ya yi jinkiri zuwa ranar sha uku har ya yi jifa, to shi ma yana da damar yin haka, babu laifi a kansa, ya yi abin da ya fi shika. ya yi koyi da annabi duk wannan ga wanda ya ji tsoron Allah a cikin hanjinsa ya yi shi kamar yadda Allah ya umarta ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta abin da ya umarta da nisantar abin da ya hana ku tuba zuwa gare shi shi kaɗai za ku koma ya saka muku da ayyukanku.